Majalisar Dattawan Najeriya tare da haɗin gwiwa da ta wakilai sun amince da dokar da za ta hana a kyamace na ƙasarsu har a kai ga yi musu wariya musamman ma abubuwan da suka shafi ayyukansu na yau da kullum. Sanata Kabiru Marafa ya yi ƙarin haske a kan dokar. Gwargwadon hali na ɗan adam duka mun kalli kowane irin ɓangare na rayuwa ta wanda Allah ya jarabta da wani na na jiki an sanya a cikin doka. ganga dokar nan ta tanaji har ta gini in za ka yi to sai ka yi wani a shiri na musamman wanda zai kula da waɗanda suke da wata lalura hawan mota abubuwa da yawa wanda kai ba za ka ma yi tunanin su ba to akwai su suna nan wajen fakin motoci akwai wani wuri wanda aka keɓe an yi mutum akan ɗan keke na wanda ake ce ma wilciya idan ka je kai fakin a wannan wuri alhali kai ba ka da wata lalura ta jiki wadda ta baka dama na kai aje motanka ko abun hawanka kowane iri ne a wannan wurin to akwai tara ta musamman wadda za a yi maka shi ma sanata yusuf abubakar yusuf wanda aka yi dokar tare da shi ya ƙara bayanin abin da dokar ta tanada wani ƙasassu waɗanda suka riga suka yi karatu sosai. Rin nufi yanzu dole ne da kamfanuka da gwamnati su dauke su aiki. kuma albashinsu ba zai zamanto albashin nakasassu ba tunda dai mutum yana da digiri din shi ko da kasassu ne dole ne ba su albashin da ya kama irinsu za su samu da kuma wuraren da suke zuwa yanzu ba za a hana su ino shiga wasu wurare ba sabili da su na kasassu ne so irin wannan irin wannan lallai zai jawo su kusa da mu zai jawo su kusa da mutane ya zamanto lallai gwamnati ta yi adalci ta tashi ta ɗauke su da daraja kuma kowa ya ba su wannan daraja darajan ɗan adam to sai dai ali haya gwarzo wanda jigo ne a ƙungiyar makafi ta ƙasa ya ce ba girin girin ba ta yi mai an daɗe ana yi kullum idan zaɓe ya zo ne suke taso da ita amma da zarar zaɓe ya wuce mu ba sa ƙaunar mu kuma wallahi tallahi hajiya madina a cikin 'yan majalisar tarayya da sanatoci akwai sanata dan kuturu akwai sanata dan makaho akwai sanata dan gurgu kullum sai a dawo da ita sabuwa a yi mana surutu domin mutanen mu su yi addu'a a yi nasara domin mutanen mu su ba da ƙuri'u a yi nasara da zarar an yi kowane gwamna da kowane dan majalisa sai ya ce a kama mu kar baki su zo su dinga ganin mu akan titi. Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.